بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ta mu yau shida ga watan bulkada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas kuma ashirin da tara ga watan bakwai miladiya da dubu da goma sha bakwai a wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidul imam ibn abdul wahhabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma tafsirin mu ya gudana na baya na ƙarshe kafin wannan mun karkare suratul infitar da izinin Allah ta'ala yau za mu tashi sabuwar sura suratul mutaffifin wannan sura suratul mutaffifin haka mafi yawancin malamai suka kira ta suratul mutaffifin saboda kamar yadda za mu ji an ambaci wannan kalmar ta al-mutaffifin a farkonta wasu kuma malamai sun ambace ta da suratu wayrul lil mutaffifi suka ɗauki ayar farko a matsayin ita ce sunan surar gabaki daya sannan sura ce da aka yi saɓani akan makkiya ce ko madaniya ce akwai malaman da suka tafi akan cewa sura ce ta makka an saukar da ita kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura zuwa madina suka ce domin abin da ta kunsa na bayanin lahira daga cikin mawuwai ko kuma batutuwan da surorin makka suka fi tattaunawa a kansu akwai arkanin iman kamar yadda aka sha ambata mana rukunnan imani daga cikin rukunnan imani akwai al'imanu bil yawmil akhir imani da ranar lahira to kamar yadda za mu gani a cikin wannan surar sura ce da ta yi magana a kan tashin alkiyama shi ya sa sai aka wasu malamai suka ce sura ce ta makka wasu kuma malamai suka ce a'a sura ce ta madina kamar shi haka yayi wasu suka ce sura ce ta madina suka ce dalilin da ya sa suka kira ta da aka suka ce sura ce ta madina saboda bayanin da aka yi na hukuncin masu tauye mudu sai suka ce wannan mas'ala ce ta fikir mas'ala ce ta shafi hukunce hukunci hukunce hukunce kuma ba a fara saukar da su ba sai da aka koma madina amma an samu magana daga sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma kamar yadda al-imam ibn majah ya ruwaito a cikin sunan dinsa cewa wannan sura sura ce Makiya mafi yawancin ayoyinta amma ayoyinta da suka yi bayani akan hukuncin tauye mudu to ayoyi ne da aka saukar da su a madina mafi yawancin ayoyinta ayoyi ne na makka domin batutuwan da suka kunsa amma ayoyin da suke bayani akan tauye mudu musamman ayoyin farko na sura to aya su ayoyi ne da aka saukar da su bayan annabi sallama ya yi ƙaura ya koma madina malaman tafsiri da yawa sun goyi bayan wannan maganar ta babban sahabi tarjumanin qur'an na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma cewa wasu ayoyin surar makiyai ne yan makka ne wasu kuma ayoyin surar madaniyai ne yan madina to in min tafi akan haka haka kuma na faruwa domin dama ba kowaɗanne surori ba ne ba duka surorin alƙur'ani ba ne suka sauka a lokaci ɗaya a dunkule akwai surar da za ta kasance ayoyinta wani ɓangaren sai su sauka sai an ɗau lokaci mai tsawo sai kuma a sake saukar da wasu ayoyin sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa habbansa ayoyi kaza ku haɗa su da ayoyi kaza ‘yan uwansu to da haka ne aka samu dunkulallun suwori har aka samu surorin alkur'ani guda 114 surorin sha 114 wasu ayoyin da wasu ayoyin sai a manzon sama mai ce a haɗa su dama kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da marubuta wahayi marubuta wahayin manzon Allah sallallahu alaihi sun kai mutum ta daga cikin akwai al-khulafa'ul arba'a dinnan dukkan su Abu Bakar Umar Uthman wa Ali radiyallahu anhu duk suna cin katabatul wahyi suna cin masu rubuta wahyi akwai sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu yana cikin katabatul wahyi akwai Abdullah ibn Amr ibn al-As yana cin masu rubuta wahyin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Abdullah ibn Umar yana cin masu rubuta wahyi akwai Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu al-ansari yana cin masu rubuta wahayi duka waɗannan manzon sama yana da sakatarora masu yawa sau daga duk surar da aka saukar sai manzon sama ya ce to a haɗa ayoyi kaza da ayoyi kaza su ne suka ba da sura kaza sau daga kenan maganar ibnu abbas radiyallahu anhu ma tana da ƙarfi cewa wasu ayoyi na wannan sura mai albarka sun sauka ne kafin a yi hijira wasu kuma sun sauka ne bayan an yi hijira musamman waɗanda suke bayani akan wannan hukuncin na tauye mudu wanda kuma surar yana ɗaya daga cikin manya-manyan mawru'anta wato batutuwan da take tattaunawa a kansu bayan mun ji a ina aka saukar da wannan sura malamai suka ce manya-manyan batutuwan da surar take bayani a kansu akwai batu na farko shine mai tahrimu التطفيف للميزان والمكيال haramta tauye mudu da kuma ma'auni ma'auni na sikeli da kuma ma'auni na mudu sura ta zo ta bayani akan haramci har ma za mu ji yadda Allah ta'ala ya buɗe ta da bayani a game da hukuncin masu aikata sannan daga cikin batutuwan da sura ta tattauna a kai tana tabbatar da al-yawmul akhiru cewa akwai ranar ba kiyama za ka so sannan daga ciki tana tabbatar da almi'an, alkawarin da Allah ta'ala ya na sakamako akwai aljanna ‘yan aljanna akwai ‘yan wuta domin a cikin Allah ta'ala ya ambata mana kalla inna kitabal fujjari lafi sittin sannan inna kitabal abrari lafi illiyi waɗannan sakamako ne na nau'ukan mutane guda biyu sannan munasabar wannan surar wato dangantakar da ke da alaƙa tsakaninta da surar da ta gabata malamai suka ce wannan sura ta bayani akan tashin alkiyama da sakamakon waɗanda suka kyautata da sakamakon waɗanda suka munana kamar yadda ita ma waccan surar suratul infitar ita ma ta bayani akan tashin alkiyama da abubuwan da za su gudana a cikinta sannan kuma da sakamako na waɗanda suka bi Allah da kuma sakamako waɗanda suka saba ma Allah sannan wannan sura a jerin surorin alkur'ani guda 114 ita ce ta 83 sannan kuma ayoyinta guda 36 kusan mafi yawancin makaranta alkur'ani sun tabbatar da waɗannan ayoyin nata guda shida. Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu abin da ke cikinta sannan babu wani hadisi da ya tabbata a game da sababin saukarta so da ka tana cin kasan da malamanmu na tafsiri suke cewa al-ibtida'i kenan surorin alqur'ani in an kalli me yasa aka saukar da su sun kasu gida biyu akwai asuwar waɗanda ake mai da su zuwa ga ɓangaren da ake ce masa al akwai kuma surorin da ake mai da su zuwa ga bangaren da ake ce masu sababi muna waɗannan bayanan ne saboda suna da alaka da alƙur'ani mai girma kuma babban abu shine fahimtar alƙur'ani da kuma surorin da suke cikinsa. sa domin alƙur'ani ba littafi bane na wasa ba littafi bane na wargi. littafi ne da Allah ya kunsa ilmoma masu yawa a ciki shi yasa suka ce man qala bihi sadaqa duk wanda ya rika magana da alƙur'ani to ba zai yi ƙarya ba kullun zai zama mai gaskiya to da kai mu rike alqur'ani a cikin sa ku fita take a cikin sa shiriya take Allah shirye ta da wannan bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يبود wannan surar da wailul lil Allah ta'ala ce kalmar azaba wailun kalmar azaba malaman tafsiri suka ce ar-rad'u wal-jadru kalma tana nufin ar-rad'u da al-jadru da wasu kuma suka ce alwailu al'azabu ne azaba ce wasu kuma suka ce alwailu suka ce wadin fi jahannam wani kwari ne a cikin wutar jahannama an ruwaito wannan tasirin daga ibnu abbas radiyallahu anhuma ya fassara alwailu da cewa wadin fi jahannam cewa wani kwari ne a cikin wutar jahannama ita kanta wutar jahannama tana jin tsoron wannan kwarin a cikin wutar jahannama akwai abin da ita kanta wutar jahannaman take da tsoronsa take jin tsoronsa suka ce daga ciki akwai wannan kwarin da ake ce masa alwailu kamar shajaratu zakumi a الشجرة Mal'unatu في wannan bishiyar da ake ce mata bishiyar zakku inna shajaratal zakkumi ta'amul afi كالمهل يغلي في البطون كغلي الحليب تاتي إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين خاوم أبن أنت فرننت فرني طلع فرننت كأنه رؤوس الشياطين كمن كاون الشيطان in ka fasara kamar ka ce ai kaga mutane suna fassara aljanu cewa halitta su ba ta da kyau ko katon kai suke da shi wailun malamai sun yi wannan alal aqalli mutum ya fassara ya kubuta wailun kalma ce ta azaba wailun kalmar azaba gawa, lil ta tabbata ga waɗanda suke tauya ma'auni lafazin ɓaffa التطفيف طف طف suka ce daga attifaf in an ce attifaf shine an ya kuna shay'u nadiran ko nadiran ya zama abu an kaɗan ne shine tafifi wasu kuma suka fassara suka ce an ya kuna shay'u ala sharafi abu ya zama a sama shine ake ce masa tafifi malaman tafsiri suka ce ai masu awo abinda suke yi in sun yi niyyar su cuci mutum a da kenan to saman suke yi makin su cika maka ya tsoro sai su gyagice shi sai su dan sa shi haka da sanyi haka ta yadda za su kare da wani abu in ana tarawa ana tarawa a tiya kaza an dan rage abin da kila bai fi kwatan gwangwani ba ko kuma rabin kwata a kasa gwangwani gida takwas sai a ɗauka shi ɗaya to ya ƙari da shi a tiya waccan tiya in ya tara buhuwa da yawa sai ya tara Shi ne tafif shi ya sa ai mutumin da bai gani sosai ake ce mushi tafiful basar mutumin da ke gani sama sama baya gani mai gani garara garara sai a ce mushi tafiful basar mutumin da ke gani sama sama to tafifi shine mutum ya zo awo iya tauye wani abu daga ciki wa in kana zaka shay'ul ya tsira duk da wannan abin da aka tauye an kaɗan shi ne Allah ta'ala ya buɗe wannan sura mai albarka da wannan aya yace wailun kalmar azaba ta tabbata lil mutaffifina ga waɗanda suka kasance suna tauye ma'auni suna tauye ma'auni al-imam malik rahmatullahi alayhi yake cewa fi kulli shay'in wafa'un wa tasfif kowane abu na rayuwa to zai iya yiwa ka cika iya yiwa kuma ka tauye shi shi yasa al-imam ibn atiyya a cikin tafsirin sa at-tahrir al yake cewa ƙala ulama'una malaman mu suna cewa at-tatfifu fil aqwali wal a'mali ana samun tauyewa ne a magana ana samun tauyewa a cikin aiki so daga zai iya yiwa ka tauye in ya kamata ka faɗi gaskiya sai ka ki faɗin gaskiya a inda ya kamata ka faɗe ta to ka yi tafifi ka ga al'akwal kenan sannan a sallan mutum mutum ya zo kawai Allah Allah Allah tafifi nau'in ya tafifi ya tauye ma'auni sallar da ya kamata ya cika ta ya tauye ta kun ga a aikinsa da yake karatun ƙur'ani ya kamata mutum ya karanta shi daidai wa rattilil qur'ana tartilan ku karanta alqur'ani daki daki sai mutum ya zo ko yana karanta qur'ani yadda ya ga dama wani ya karanta da hausa wani ya karanta da kinyamuranci wani ya karanta da yarbanci alhali duk wanda ba yarukan alqur'ani bane inna anzalallahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun qur'ani balarabi ne So daga in za ka karanta alƙur'ani sai ka karantar da sai ka koyi yadda ake karanta shi da larabci ba ka karanta alƙur'ani da hausa ba ba bambanci tsakanin sa bahaushe ba yi da fa in ka ce da hausa za ka karanta alƙur'ani za ka saba za ka zo kana cewa fa fa bahaushe ya bambanta tsakanin za da za da kwa kawai zazzau zana hmm? zarmiya ba yi da bambanci shi ba da shi sannan ba yi da bambanci tsakanin sa da sa da sa duk sa ne a wajensa saniya saniya sani alhali sani ne amma ba wuce sai ce sani to qur'ani balarabi ka karanta qur'ani ba yadda Allah ta'ala ya saukar da shi ba kai tafsiri a alqawl wajen kiran sallah ga yadda aka saukar da aka faɗi kiran sallah aka koyar da kiran sallah sai ka zo kana yin yadda ka ga dama tasfifi sannan akwai a tasfifu fil a'mal mutum ya tauye mudu tauye aiki tauye aiki ibadar sallar ga yadda ya kamata sallar da ya kamata ka cika rukunta sahabi ya ruwaito annabi sallallahu ya ruwaito sallar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ramaqtu salatan nabi sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qira'atahu فركعته فرفعه بعد الركوع فسجدته فجلسته ما بين السجدتين فجلسته للتسليم بين التسليم والانصراف qariban min Sawa ya ce na tsaya na kiyaye sallah annabi Salama, na sami karatunsa na sallah tsayuwar da yake yi hukukunsa ɗagowar da yake yi tsakanin bayan ya ɗago daga hukuku sujada ɗagowa daga sujada zaman da yake yi zaman da yake yi bayan domin ya sallame ƙariban min sawa sun fi son su zama daidai sannan Anas Allah anhu ce ba ra'aitu ahadan atamma salatan atamma salatin wala aisara salatan min rasulillah sallallahu alaihi yace ban taba ganin mutumin da ke cika sallah amma kuma ya sauƙaƙa ta ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ka zo kai ka yi ta yadda ka ga dama tasfifi lokacin aiki an ce a zo karfe kaza karfe takwas na safa ka zama kana nan a wajen aiki sai ka bari sai karfe takwas da rabi ko karfe tara sai ka zo tasfifi tasfifi ne duk wani abu da za a auna shi a ce gayi ya cika ko kuma a ce bai cika ba to tasfifi na shiga cikinsa tauye mudu ne tauye hakki to shi yasa al-imam na'atiyya yake cewa malaman mu sun ce at-tasfifu fil aqwali wal a'mal ana samun tauyewa a cikin cikawa a cikin a cikin maganganu da kuma cikin ayyuka abin da ka cika na magana yadda aka ce a yi ka cika ka cika an samu wa ke kenan kai istisa'i. idan kuma ka tauye kai tasfifi akwai ayoyin alkur'ani sun zo wani abun ban sha'awa wannan kalmar a nan kawai ta zo a cikin alkur'ani ita kadai Da a cikin alkur'ani ba inda aka faɗi wannan kalmar da ishtiqaqin ta ko yadda aka juya ta ita kaɗai ce a cikin alkur'ani ba a maimaita ta a wani waje ba sai dai a wasu wajajen da suka yi ana bayanin tauye mudu sai dai amfani da ko dai nafsu ko baksu wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum wala tanqusu al in wal a inni bi haƙ. in ja annabi shu'aib alayhi salam kaga an yi amfani da lafazin baksu da kuma naqsu an-naqsu da al su aka yi amfani da su amma a nan wata balaga ta alkur'ani sai aka zaɓi wannan Allah ta'ala sai bai ce wailul lil bahisin ba sannan bai ce wailul lin naqisin ba sai aka ce wailul lil mutaffifin saboda isar da wani sabo wannan kalmar tafifi kenan ba daidai ba ne mutane su za su fassara takfifi kawai shi kenan sai a ce ma'auni a auna ma'auni masu gyada ba su cika mudu masu shinkafa ba su cika mudu a'a hadda tela hadda ma'aikacin gwamnati mai ofis hadda wanda aka gayyato shi zo ya bada shaida a kotu wa shahada ta lillah sai da shaida dan Allah ka san abu uku kaka faɗi biyu ka ce kai abin da ka sani kenan faɗi uku an kira ka an ce da Allah ka ji tsoron Allah ka ba da shaida za a ba wani wani ne zo neman aure mai ka game da shi in ka san abubuwa guda biyar game da shi duka ka faɗi ka ka ɓoye ko ɗaya ba kai gulma da shi ba an zo an tambaye ka ana son a ba wani ai hudda kasuwanci da shi a ba ai kulla amana tare da shi a ce ka faɗi halayensa in ka san yana da wasu halaye ka faɗi duka yana kaza yana kaza yana kaza yana da kaza komai da ka ɓoye wa aqimu shahadata lillah wannan yana ciki so daga tafifi ma'ana ce mai faɗi a shari'ar musulunci ka akuta ta ta da cewa kawai eh, abin nan amma ƙur'ani yakan kula a lokacin saukarsa da abin da ya fi faruwa a lokacin a lokacin ba su da wani tafifi abubuwan da suke tauye su fiye da mudu da kuma ma'auni na sikeli to shi yasa qur'ani sai ya fi bayani a kansu shi yasa hatta nan ma idan aka zo za mu ga Allah ta'ala ya mana bayani a kan mudu shi ne Allah ta'ala ya ce allazina allazina idza istanu ala an-nasi yastawun suwaye al-mutaffifu masu tauye mudu masu tauye hakki sai Allah ta'ala ya fassara mana da kansa alladina su ne idaktaru ala nas idan suka je zati awo a wajen mutane iktala alaihi ya je wajensa kenan ya ce zai yi siyayya yastawfun yatlubuna alwafa aw yatlubuna aliza suna cewa a cika musu sai su ce ka cika fa mun dufa in shi ya je zai siya idan shi na nan wasu malamai sun ambaci cewa a madina akwai wani ma'auni mai awo kana hu miqyalani ko miqtalani ko miqyal ko miqtal da ana cewa a larabci yana da ma'aunai guda biyu idan ya tafi zai je siyayya zai yi sari sai ya tafi da cikakken amma idan shi aka zo siyayya wajensa sai ya ɗauko wanda ya buge shi ta ƙasa ya taso ta ƙasa wasu sun ambata amma riwaya tana da rauni shi yasa muka ce kusan babu wani isnadi ya tabbata ingantacce na dalilin saukar wannan suwa domin dai tauye mudu dama ana yi kuma Allah ta'ala ya bamu labari cewa akwai al'ummatan da su karkayi kafin mu al'umma da tafi shahara da tauye ma'auni ita ce al'ummar annabi shu'aib alaihi salam Allah ta'ala ya aiko shi domin ya gyara tarbiyyarsu ya gyara musu ɗabi'u domin suna da alfasadu al alfasadu al suna da ɓanna ta tattalin arziki tauye mudu suke yi aka aiko annabi shu'aib alaihi salam domin ya zo ya musu wa'azi ya karantar da su a nuna musu cewa wannan aikin da suke halaka ne bala'i bayan shirka da suke yi mushrikai ne su sai kuma suka hada da tauye mudu tauye mudu bayan su mushrikai ne to sai kuma ya kasance suna aikata haram ga shirka ga haram suna hada Allah ta'ala da wani a cikin bauta ba su bauta ma Allah shi kadai sannan kuma suka hada da mummunan aiki na tauye mu kamar mutanen annabi lutu alaihi salam mushrike ne su sannan kuma sai suka kara da me da namiji ya zama yana zakke ma dan uwansa namiji kusan za ka ga kowace al'umma daga cikin al'ummatan da Allah ta'ala ya ayyata yadda wani annabi a cikinsu za ka ga bayan shirka kuma sai sun haɗa da wani mummunan aiki to mutanen annabi shu'aib Allah ya ba mu labarin su ga sunan a cikin surori da yawa al-Qur'ani suratu suratul a'raf suratu hud alayhi salam suratu suratu shu'ara to Allah ta'ala ya mana bayani akan annabi shu'aib alaihi salam da mutanensa da abin da ya gudana a tsakanin shi da su na cewa sun kasance suna tauye mudu to idan wannan surar ta sauka a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin yin bayani a game da haramcin wannan mummunar ɗabi'ar ta tauye mudu ashe ba a buƙatar sai an ce ne dalili domin wasu al'ummatai suna yin kafin mu sannan kuma a cikin al'ummar mu ma aka zo aka samu ana yi so daga idan suka tafi za su je idaktaru ala nas idan suka je wajen mutane su yi awu sun je su yi siyayya yastawfun sai su ce a cika musu in shi za a ma aiki yana nan idan shi a kan mai aiki in shi za a mawa idan shi zai dora in shi za a auna ma wani abin aunawa akan sikeli mizani ina nan idan shi akan yana kallo yana kallo bai yadda a cuce shi da ɗigo ɗaya ba bai yadda in ya tashi ƙwara ɗaya in ya tashi ya je aunowa ya tashi ƙwara ɗaya idan ta faɗi sai ya ce a mayar mishi da kayan a cikin ma'auninsa haka yake shi ya kilu da mikiyalai ne shi ma'aunai biyu yake da su ma'auninsa nashi na awowa ya je ya auno na daban ne a kishiya haka wa idan kaluhu wa idan kaluhu wa idan kaluhum amma idan za su yi ma mutane au kaluhum kalahu kaluhum ai kalu annasa idan za su auna ma mutane an zo ai siyayya a wajensu aw wazanuhum ko kuma suka a su za su dora ma mutane wani abin da ake dorawa akan ma'auni kamar misalin nama a wannan rayuwar tamu kusan abin da aka fi aunawa kenan da kuma masu irin aikin da abubuwan da ake cewa irin ƙyaƙyaɗi kyadi da kuma inda manya-manyan kamfanona inda ake ɗora buhunhuna ko mutum ya je siyan siminti ko ya je siyan shinkafa a asalin kamfani ana ɗorawa an san keji nawa ne shine alwazan a ma'aunin shi ne ake ce masa almizan to me suke yi yuksiru sai su tauye musu kun ga nan kalma al-ihsa al-ihsa ita ce kalma al-bakhsu ita ce kalma an-naqsu kuma ita ce kalma at-tafif sai su tauye musu su idan suka tafi wajen aunowa sai su nema a cika musu amma su in za ta auna ma mutane sai su tauye a yau wannan mummunar ɗabi'a ta yaɗu a tsakanin al'ummarmu ‘yan ƙananan yara sun iya shi gyaɗa wannan yarinya za ka tana talla gyaɗa sai a samu gwamagwaman sai a bige su ta ƙasa sai ka ga ta sama amma ta ƙasa tafifin mu yanzu ta ƙasa ake idan ka je siyan dankali ko kuma wani abu da ake auna ko dankalin bature sai a sa wani abu a ƙasa sai ka ga ya ciko sai ga ya ciko ta sama ana juye masa sai ga an sa rabi ne a shi aka sa da kaina na je siyan na je na je siyan dankali muka yi da wasu yara zai juye ya zai juye kenan na kai ya za ka yi kiran ai malam malam ba inda za ka je duk inda ka je haka ake na ce duk kun yadda ku shiga wuta ke ai idan kowa na yi kai bai kamata ka yi ba yau idan misali za a zo a ce kai kadai za ka shiga aljanna a ranar lahira kai kadai Allah ya kaddar ka shiga zai sai ka ce kai ma ka ba ta shiga tunda sauran mutane mutu za su shiga sai ka ce kai ma can za ka kai kadai Allah ya zaba ya ce kai ka shiga aljanna sai ka ce a ya Allah ƴan uwana ka kai su wuta so da kani ma can na fi so in je in zauna ma'aikata a wajen aikinsu haka tafifi an aje littafi na ɗaukan shiga da fita da lokacin da ka zo sai mutum ya zo karfe takwas da rabi sai ya je ya sa ai karfe bakwai da rabi ya zo musamman in ya zo ya tarar da ba a ja layi ba sai ya je sai ya rubuta saboda akwai wuraren ma'aikatan da awoyinka aka siya akwai ma'aikacin da yau awanninka suke siya musamman kasashen waje kasashen turai sai ka samu mutum a rana yana aiki da ma'aikatu sun kai takwas ya ba waccan ma'aikatar awa biyu ya ba waccan ma'aikatar awa biyu al'umman mu sai su je suna tauyewa amma ranar da za a yi albashi da za a ce shi an tauye masa to ka ji fafazo ka ji ihu ka ji zage-zage ka ji cin mutunci ka ji alfasha na fitowa a bakinsa alhali ya manta ranar da ya ta cuta shi wannan ɗabi'a ce mummuna tana ɗaya daga cikin ɗabi'un da suka sa Allah ta'ala ya halakar da al'ummatai wanda suka gabace mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari abin da zai faru da waɗanda suke aikata wannan in al'umma na yi al-imamu tabarani rahmatullahi alaihi ya rubuto hadisi da isnadi hasan riwayar na Abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu annabi sama ya lissafa wasu abubuwa guda biyar hadisin da ya fi shahara da hamsin bi hamsi hadisi ne hasan sanan isnadin sa hasan annabi alaihi salatu wasallam ya ce hamsin bi hamsi abubuwa guda biyar idan al'umma suka aikata to sakamakon su za su ga abubuwa guda biyar kowanne ɗaya daga cikin guda biyar ɗin nan sakamakon sa ɗaya ne Allah ta'ala baya kyalewa idan aka yi waɗannan abubuwan guda biyar to sai an ga abubuwa kuma guda biyar wanda su kuma ɓacin rai ne da bala'i da tashin hankali abu na farko manzala su ne ce ba na qada qaumun al-ahda illa sullita alaihim aduwwuhum mutane ba su taɓa saba alkawari ba su mai da saba alkawari ya zama musu ɗabi'a illa sullita alaihim aduwwuhum a ce sai Allah ta'ala ya ɗora abokanan gabansu a kansu yau sai ka kalli musulmai wani hali suke ciki akwai waɗanda ya suka kai musulmai saba alkawari ƙasashen musulmai ne ake lissafi cewa musulmi zai maka alkawari ya ce ƙarfe goma zai zo zai ce maka ƙarfe goma zai zo amma wai yana nufin wai sai karfe goma sai karfe sha ɗaya in taro za a yi sai a ce a ba da lokaci biyu lokaci na farko shine lokacin da su masu shirin gabatar da wannan abun suka zaba, sun san sai lokacin mutane za su halarta sai a ce a rubuta karfe a ce a rubuta karfe tara ne an san mutane ba za su zo wai taran nan ba sai a ce wai sai goma gashi tara aka rubuta amma wai ba lokacin farawa ba kenan wai karfe goma ne lokacin farawa naqdul ahdi ne to manzon sama ya ce al'umma ba ta taɓa saba alkawari ba face sai Allah ta'ala ya azabtar da ita ya ɗora magabtanta abokanan gabanta a kanta kalla al'umma halin da al'umma take ciki a yau yau ba ran da ya fi arha a duniya kamar ran musulmi shine za a zidda ransa a zidda jini ba wanda zai ce komai in ka ji ana lissafi ana cewa an kashe mutum ɗari ɗari biyu kana zuwa an ka ce wallahi duk musulmai ne ba za ka kafara ba ɗari biyu ɗari uku hamsin ku an saba ka buɗe rediyo ka buɗe talabijin ka ɗau jarida kana karantawa ka shiga intanet a ce an kashe mutum hamsin wannan ya zama ruwan dare an saba kwanan nan cikin taslitul adai alaina yadda Allah ta'ala ya dora abokanan gaban mu akan mu al aqsa masallaci na uku a alfarma a musulunci a daraja daga masallacin kaba sai masallacin madina sai al-masjid aqsa satin shi bi a kulle an hana kowane musulmi har limaman su an hana su shiga ina jin sai shekaran jiya aka buɗe kawai yahudawa suka ce ba wanda zai shiga suka kulle kuma duniya tana kallo masallaci mai alfarma shine Qur'ani ya kama sunansa masallacin manzon sama Allah bai kama sunansa ba a cikin Al-Qur'ani babu al-Masjidun Nabawi a fili falo falo a cikin Al-Qur'ani amma al-Masjid al-Aqsa Allah ya faɗe shi سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما سأل الذي باركنا حوله Allah ya albarka a gefensa ya tayar da annabawa kusan duk annabawan Allah a ɗan halin nan Allah ya mutar da su amma sai da ya sati biyu a kulle nan suka ce ba wanda zai tsalla, in kuma wanda ya ya zo a matsuwa harbe ka an harba banza yadda ka san ka kashe kuda ka kwana ba wanda zai ce maka me yasa ka yi. to haka yi an kashe musulmi musulmi suke a duniya saba alƙawari nabi manzo sun ce wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fashafihimul faƙa. sannan mutane ba su taɓa yin hukunci da abin da Allah su hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba face sai Allah ya sa talauci ya yada tsakanin su ka samu ga kuɗin an ba ka shiga kasuwa ka rasa ne kai da su yadda ka san ka cinna musu ne alfaqahu ne talaucin ya zama kala kala alfaqahu li ikhtiyari alfaqahu li istina'i alfaqahu li talauci kala uku ne akwai alfaqul ikhtiyari akwai wanda ya zabe zama talaka mutum zai zo ya zauna tun safa har zuwa dare bai zuwa ko ina Allah yana zubo da ruwa yana zubo da kuɗi daga sama ne kaga mutum ya zo ya zauna shi baya sai da komai baya noma baya nema bai noma bai nema baya kasuwanci bai komai bai aikin komai in talauci bai zama abokin shi ba me kake son ya zama sannan mutum ya zauna bai da abin yi ba yi da aikin sai ba zai na baki ba hukunci da abin da Allah bai saukar ba ne talauci sai ya zo sannan kuma akwai alfaqru al-sina'i talaucin da zai zama kirkiro shi ake da da karfin tsiya yanzu kasashe manya manya na kafar in sun ga dama sai su kalli kasa in ta tashi suka ga ta taso sai kai a ce a karya ta da karfin siya sai a karya kasa akwai alfaqru al-istighan wanda ba a san dalilin sa ba jarabawa ce daga Allah to dukkan waɗannan nau'ukan talauci daga cin abin da ke samar da su akwai yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba a aje Qur'ani gefe guda mutane su ɗauka Qur'ani a wajen su sai idan an yi mutuwa su zo su fidda a zo ai sauka ko wani zai yi je sabon gida a ce a zo a sauke masa Qur'ani shi kenan Qur'ani abin da yake aiki a cikin al'umma kaga wannan kin wannan hukunci ne ba da abin da Allah ya saukar sannan na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma zaharat fihim al-fahishatu illa fasha fihim al-maut sannan alfasha zina liwat alfasha alfahisha ke ba su taɓa yaduwa a tsakanin al'umma a rika bayyana su ba a ce ga wasu sun zo maza guda biyu za a ɗaura musu aure sai a nuna wani a cikin al'umma ce wai dan daudi ne kuma wai ba komai bai cin komai sai ya dan daudi ne wancan har ma ya rika fage ya ce shi dan daudi fahisha karuwai ba su jin kunya su ce su karuwai ne ce sana'a suke yi in ma aka yi wata magana su ko su ce za su zanga-zanga an taɓa yi karuwai suka ce za su zanga-zanga a nan garin a wata unguwa suka ce ai su ma kamar yan kwallo ne yadda yan kwallo suke abubuwan su ma in za a hana kwallo in za a hana karuwanci to sai dai a hana kwallo to manzo su me ce bas alfasha ta zina ba taba faruwa a tsakanin al'umma ta yado ana bayyana ta ba a jin komai yaro matashi ya zo ya kama hannun budurwa a layi su zo su wuce bai jin komai ya gogi kafaɗarta ta gogi kafaɗar shi na fa shafi himul maut sai mutuwa ta yada tsakanin mutane haka nan kawai ai ta mutuwa je ka ji an ce mota ta faɗi mutum kaza sun mutu eh? a ce an yi an zo kawai wani ya zo kawai ɗan bindiga daɗi ya harba jama'a ko ya zo ya sa bam duk a tashi ina ce ta yawa al'umma na uku kenan sannan na hudu annisu ya ce wa ma tsaffafu nikiyala illa muni'un nabata wa ukhidhu bis-sinin mutane ba su taba tauye mudu ba shine mahallin shahid na wannan ayoyin namu mutane ba su taba tauye mudu ba suke awu na gaskiya su rika tauye abubuwa abubuwan da ya kamata ya waje ba su cika su rika tauye su face sai Allah ta'ala ya hana musu annaba ce yake fito ko ya fito ka rasa mai amfa ko ya fito ya tsada ai noma ai noma ai noma ai noma manoma su samu kuɗi kwana biyu ina kuɗin ka rasa ina ya tafi wanda bai yi ba shi kuma ya je kasuwa ya auna da tsada ya auna da tsada an ban labari wani ya yi noma bara sai da ya samu naira miliyan biyu nan nan kusa kusa noman rani ma ya yi amma bana an ce masa ya sake ya ce bai da abin da zai yi an rasa ina miliyan biyun nan da naira miliyan biyu fa illa ba ta uku bis sini a hana musu tsugo tsugo ya zama ba albarka babu alkhairi a ciki ai ta ruwan sama amma tsugo ya zama bai da amfani wanda ya sai da kudin su ya rasa mai da su wanda ya siya da tsada zai siya cikin wahala shine man'un nabat da kuma al bis-sinin as-sinin ne na sana as-sana daga cikin ma'anonin as-sana akwai al rashin ruwa ko kuma a yi ruwan amma ruwan ya zama bai da amfani ko a yi ruwan ya yawa ya cinye amfanin gona ga ruwan ana sai amma ko sai tafi da amfanin gona ko kuma sai an ga gashi hatsin ya kai sai Allah kawo jambaki tsuntsaye ba tsuntsaye jambaki wanda idan suka sauka a cikin yadda runduna ne wa alamu junu da rabbika illa hu rundunonin Allah ne in suka shiga sai dai kawai kaga manomi na kuka suna zuwa cikin yan mintota suke gamawa da gona ko kuma farin dango a sa jirgin sama a ce musu feshi jirgin sama ya gama feshi yana feshin a banza to me ya jawo tafiful mizan duk abin da ake aunawa da abin da ake san a cika a tauye in al'umma ta zama haka take ce Allah madaukakin sarki ya kama ta da wannan abu na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma mana'u zakata illa muni'ul qafah mutane ba su taɓa ƙin ba da zakka ba ba ce sai an hana musu ruwan sama kowa ba su ruwan sama ya zama bai da amfani in ka fahimci ba da hana zakka ba wai mutum ya ki badawa duka ba akwai wanda zakkar ta su ta ganin dama suke akwai wanda aka bar labari wai in ya tashi ba da zakka a ka'ida tsarin kamfani suke da shi akwai abin da ake ce ma leave ground kudin hutu kudin hutu a ƙa'ida ƙa'ida ce ta haƙƙi ne na ma'aikaci wai sai aka yi tsari kawai sai mai da kamfanin nasa in shekara ta kai ƙarfi sai ce to a cikin zakkan na za a ba a ba su zakka wallahi ba kai zakka ba zakka daban ce. in ka ba su ground to kuma sai ka ɗauko zakka ka ba su domin su ne al'amilu na halayya. su ne masu maka aiki don kuɗin ya taru har ka fitar da zakka amma shi kenan sai ka ce ground sun sa nan za ka ba su kuɗin hutu kaga wannan wayau ne ko kuma masu kuɗi su rika tadawuli su rika jujjuya kuɗi a tsakaninsu sai mai kuɗi ya dauki kuɗi ya ba mai ya dauki zakka ya ba mai kuɗi an ban wani labari mai tayar da hankali wasu mutane a nan ƙasar mutum ne babban mutum yana ƙasashen waje mai fudi, abokanan shi irin malaman jami'a ne wasu professors wasu wanda suka yi makaranta tare da shi to su suna ɗan halartar karatu suka zauna wata rana suka yi mutum suka ce wani fa bai zakka yana ƙasa kaza suka faɗi sunan ƙasar shi yana fa ƙasa kaza amma ba taɓa jin yin zakka ba aka kinta ta lokacin da zai zo hutun ƙasar nan suka tafi aka shirya mitin irin na abokanai daga cikin batutuwan da za a tattauna a ce har da matsalar ka zo shi shi bai san me wannan zakan meye wani abu a ciki suka masa bayani irin nasu ya ce ya gane ce to yanzu abin da yake so zai sa a masa lissafin dukiyarsa sai ya ga nawa zai ya sa ya ce to ga abin da yake da shi cikin ta nawa ne zakar shari'ar musulunci su fita da suka gama ta masa suka ce to zakkarsa zai fitar da kaza ba zai biya na shekarun baya da bai yi ba na bana shekara guda ɗaya tak aka kawo mishi kuɗi aka kawo masa ya gine ya ce kyal da big money ya big money wannan katon wannan manyan kuɗi ne ina za a iya fitar da su ce gaskiya lu ba zan iya wannan ba sai ya ɗauki naira miliyan ɗari biyu ya ba su ya ce ku je ku yi ni ba zan iya zakan nan ya ba da naira miliyan ɗari biyu kawai ya siya to nawa yake da su ba ya ce ba zai iya zakka ba amma ya ɗibi miliyan ɗari biyu ya ba da ya ce gashi a je shi ka sake mishi wata magana zakka in wannan amount in wannan adadin zai shekara za a yi to zai iya ba da amma kudin shi na zakkar shi na Allah da annabi ba zai iya to shine ne zakati da ake magana kai hanyoyin hana zakka suna nan da yawa a cikin al'umma ga su nan na waye biyun waɗannan suna ciki so da waɗannan abubuwa guda biyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a cikin wannan hadisi mai daraja wajibi ne al'umma ta kula da su kuma ina ganin anan ya kamata mu tsaya waɗannan ayoyin guda uku sai in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu ci gaba abinda muka faɗa daidai muka dace da tafsirin su Allah madaukakin sarki ya ba mu lada ya ba mu ikon aiwatar da su wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana mai tambaya ta ce malam don Allah kai mana gamsasshen bayani akan halaccin shafa turare ga ya mace budurwa ko bazawara ma'ana halacci ko rashin halaccin shi ya halatta mace ta sa turare a cikin gida ya halatta mace ta sa tirare a cikin gida kuma annabi sama a hadisi sahihi ce, tiraren mace to tirare ne mai taushi da laushi ba a san ma ya tashi ko a cikin gida turaren da zaka siyo ma matarka kakka je ka siyo mata ɗan duwala kakka siyo mata tirare irin naka wanda kake sawa daga ƙarshen layi ana jinka daga ƙarshen layi ana jinka ana jin ƙanshin shi a turare ne mai laushi mai taushi shi ko turaren namiji ƙarfi gare shi to wanda ya halatta ta sa ma a cikin gida za ta sake ta sa ma mijinta babu laifi waɗanda Allah ta'ala ya lissafa cewa babu laifi ta bayyana musu ado su ji ƙanshin turaren ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يصعبوا على أوغات النساء wannan ya halatta mace ta sa turare a cikin gida ta ci amma mace ta fita ta fesa turare ana jin kanshin turarenta annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi ya hana mace ta sa turare ta fito ana jin kanshinsa wannan bai halasta ba a musulunci har annabi sama a hadisi yace wal yahujna tafilati mata idan za su fita su zo masallaci wal yahujna tafilati malamai suka ce ai ghaira muta'attirat su fita ba tare da ana jin kanshin turaren su ba amma a cikin gida ya halarta mace ta sa turare amma za ta fita waje to ba za ta sa turare ba wannan ita ce magana ta daidai a cikin musulunci akwai hadisi ma mai ban tsoro mazan su ce ba mata da take fita ta sa turare sai ruwa ina aka sa wannan hadisin mutane za su fi tsorata da shi siffanta ki da karuwa inda wannan ya bala'i Allah shi kyauta malam hadisin annabi ya tabbata da da lakai lakai ne ko mene sai ka ba mutum uzuri sau saba'in kafin ka kama shi da laifi ko ko ijtihadin malamai ne a ina ka ji wannan magana ba hadisi ba ne magana ce suke cewa malamai suke faɗi suke cewa ka ba ɗan uwanka uzuri alal aƙalli sau saba'in ta yin abu kana cewa kana neman masa mafita hmm? har so saba'in idan ya yi na saba'in da ɗaya to daga nan ne zai kama shi ɗaya biyu uku hudu biyar goma sha ɗaya ashirin haka har akai saba'in ana ba shi uzuri wannan iyakar matuka akai uzuri a ba da uzuri ki kaga shi ne mana wahala yanzu waya wannan wani zai kira ka baka ɗauka ba in dama ba shi yake bin ka zai ce ai ya ki ɗauka yana ganin baka ɗau wayan nan ba dama ba shi yake bin ka ya ce ai da gangan ya ki ɗauka ya ki ɗauka ne ba shiga bayi akwai shiga bayi wani zubin wayan nan ma sai ka je gefe guda ka sa ta a caji kai kuma kana wata harka sannan akwai sallah mutum zai zo masallaci ba ba zai sa waya shi a Thailand ba sannan akwai zama karatu kila yana sauraron karatu kila yana magana ko suna wani taro mai muhimmanci ya sa waya shi a Thailand, kawai ai da ka kira shi kawai bai dauka sai sannan su kansu masu wayoyin yau a cikin duniyan nan masu wannan layukan su nawa suke karya ga ka ga mutum zai su ce ai ya kashe rai shi ko su ce it's not reachable at the moment ga ka ga shi ba dama za ka haɗa su yadda na haɗa waɗannan wayoyin guda biyu kana kira wannan ba za ta kira ɗayan ba wai wannan kusancin nasu din na ƙarya ne ba yi da amfani ta iska suke haɗewa to kaga sai ka ba shi uzuri to yau ba da uzuri yayi wahala a cikin mu ba zan manta ba ko wani malami na na jami'a yake ban labari yace ya taba wucewa da mata a motar shi aka ga wasu mata a motar shi to malamin jami'a da bakin shi ke ban labari ya ce kawai ya dawo gari sai ya ji ana ba da labari kuma ba malamin addini ne bayan kasancewa shi malamin jami'a sannan malamin addini yanzu profesa kai ta surutu ai an ga malam wani da mata a mota ya ce ta al'umma wannan ce yin al'umma ce ya ce mata na fa uku ya ce ba za a ce su ne na ɗibo ba sannan ina da 'ya'ya ina da 'ya'ya mata ba za a ce su na ɗibo ba sannan ina da ƙanni da yayi mata ba za a ce su na ɗibo ba ya ce kai duk idan ta kama ma mota ta ce ne kaba kaba an haramta kaba kaba ka ɗibu mata a motar ka suna ba ka haɗe da su ba irin yadda masu keke na suke haɗewa da mata da masu express shi duk ka ba da ko ko ya haramta in yi kaba kaba da mota ka, amma kawai sai mutane su tafi wancan tunanin to ka je da al'ummar mu ta koma to ne wannan magana ake tunatar da mutane ba hadisi ne, amma magana ce ta malamai ka ba ɗan uwanka uzuri so 70 kai ta bashi uzuri har so saba'in sai idan yayi na 71 sai ka kama shi kuma suna faɗi suna cewa na azzaru wal na azzadu kullum mummunai su ba da uzuri suke suna neman maka mafita kuma in mutumin da ya neman maka mafita masoyin ka ne Ka abu bin malik radiyallahu anhu ɗaya daga cin mutum uku da suka ke zuwa yakin tabuta ce wallahi na san manzo Allah sama zai gane ban je tabuka ba amma yau sai in ce zan je gobe an tafi ba kullum sai in ce zan je shi ni ban san dalilin da ya hana ni in tafi ba ya ce sai da aka kai filin tabu kamar zai sama ya ga. ya ce ai na ka'abu ina ka'abu shi wani mutum daga cikin mutanen madina sai ya ce ina ya ma'aikin allah ai ka'abu ya wuce da sanin ka ai ba zai zo yaƙi ba ya yi sabuwa amarya sannan bana gonar shi ta fitar da yabanya mai kyau kuɗi ya sama ya ɗinka kaya kala talatin an yi mishi aiki mai kafaɗa sannan kafaɗa shi yake yana kallon kafaɗa shi ya kalli kirje shi an mishi alƙa'u aska takwas aska goma aska ashirin ina zai iya zuwa kullum masu shi sai ta yanka sai an yanka talo talo a gidan shi an ci daɗi ai zai iya zuwa ya hana tare da mu ba ya faɗi wannan magana sayyiduna mu'az bin jabal radiyallahu anhu yace kadafta cikin ya kace yace ya rasulullahi la nazunnu li ka'bin illa khaira yace ya ma'aikin Allah ka'abu akwai dalilin da ya hana shi bai zo mutumin kirki ne ka'abu to ka'abu ya ce waɗannan mutanen guda biyu da ya ce ba da hadisin ya ce ya kasa mantawa da shi ya kasa mantawa da wancan wanda ya masa mummunan zato ya ba da mummunar shaida a kansa shi kuma mu'az da ya kare shi shi ma bai manta da shi to haka ake a rayuwa to da ka neman ma dan uwanka uzuri wannan magana ce mai kyau amma ba hadisi ba in an ce istihadi na malamai sai sirena to ma istihadin malamai wasa ne ka san me ijtihadi shine wani wanda ya kai matuka a sanin musulunci ya baza kwanjinsa da kokarinsa domin gano maka me daidai ijtihadi wasa ne ce ba wasa bane so daga magana ce mai kyau malam gaskiya ne annabi su sama ya haramta hura abinci kafin a ce eh, ba kyau huri wani bature sai da ya wannan hadisin ya bincike akan sai ya rubuta littafi ya fitar da cututtukan da numfashin da kake hurawa a cikin abinci ko na hanci ko na baki yake iska kala biyu ce akwai akwai akwai oxygen ita ce ake son ta shiga cikin ka akwai kuma wanda kake fitarwa carbon carbon dioxide ko monoxide shi yasa ake son ɗakin ka kulle eh, kofa ka kulle windo din shi yasa ni zubin aka yi rashin sa'a kuma ga kana makwabtaka da wani inji mai fitar da hayaki sai tashi zai ga ka san kare ka mutu to wannan abu da kake fitarwa iskar da kake fitarwa ta cuta ce ko kuma kana watsa ma abincinka manzon sama da ha anin nafsi fi shara annabi yayi hani game da huri a cin abin sha malamai suka ce an faɗi abin sha domin shi yafi zafi da konewa da kunin tsaniya da konewa da tuwon ne fi kona mutum mutum ya ci na kunin tsamiya fi zafi saman kana da ulsa Allah shi kyauta to kun ga shi yasa an sosai sai ce na aka ce na ha'anin nafhi fi sharabi yayi hani game da huri a abin sha so da ka gaskiya ne malam ne ma'anar wannan ayar illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana illa man taba bayan Allah ya lissafa wasu laifuffuka aka siffanta mummune ba ta yi wallabi na layi da runa ma'allah ila kan asara wa layi su runa sallafi a zama allahu illa bil haqqi wa layi su nuna man ya zalika yalqa asama yu za'af lahu al adawu yawm al qiyamati wa yakhlu bi muhana ya illa man taba sai dai wanda ya tuba ya taba shirka ya tuba ya taba kisan kai ya tuba ya taba zina ya tuba sannan wa amana ya zo ya imani imani nan ya kyautata aiki domin imani na zuwa da ma'anan musulunci kuma yana zuwa da ma'anan aikin musulunci to in ka ɗauki shirka ya musulunta ke wa amina salihan sannan yi aiki na gari dama ana zan idan mutum ya aikin da ba na arziki bai tuba to ya zo ya aikin aiki na gari sahabi muawiya ibn al-hakim to rabi anhu ya mari baiwarsa ya mare ta annabi sama ya ce ka a mari mutum a fuska haramun ne mari a fuska ba kyau duka a fuska wala tadribi alwajha wala tuqabbih kakkai duka a fuska ba kyau duka a fuska ko za ka duki danka kakka bige shi a fuska ta ka kwasa mai mari ka shi wannan sahabi sai ya kuskure sai ya mari bai wasu duk wani yanin ya aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sai tashi sai manzo sai ya ce to tunda dai kama dai ka bari a gani ya jari ya jariyatu aina Allah ya ke ya budurwa ina Allah tace fi sama Allah yana sama ce man ana waye ni in ji an sun ce an ta rasulullah ce kai manzo Allah su mai wasu ce a atiqha in innaha mu'minatu ‘yan ta mummuna ce sakamakon marin da kamata, ka ga wa'azi da salih. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha inna alhasanati yudhibna sayyi'ati in mutum ya mummunan aiki ya aikata kyakkyawa to kyakkyawan na tafiyar da mummuna to fa ulai ka yubaddilu Allah sayyi'atin hasanat waɗannan da suka yi tuba suka yi imani suka aikata aiki na gari Allah zai juya munanan ayyukan zama kyawawa Allah malaikatun saki ya juya munanan ayyukan su zama kyawawa Allah ya azurta mu da aikata kyawawan ayyuka sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in Allah subhanahu wata'ala ya ba shi gaban kasar mu lafiya ya taimake shi ya dawo mana da shi lafiya Allah subhanahu wata'ala ya jagoranci gare shi ya taimake shi da masu ba da shawara na gari shugabanninmu duka da na addini da na duniya ga baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya taimake su su aikata abin da ya zama gyaran addini ne da kuma gyaran ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yi musu biyayya Allah ya tsara bakunan mu daga yi mutane sharri ko kuma faɗin abin da ba haka yake ba Allah madaukakin sarki ka yafe mana kurakuran mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله